ta yi magana tana kallon mama da kewa annur tawai suka ci gaba da zuba abinci ai mana ta miƙe za ta ɗan fita waje ai da ta bi ta da kallo ganin shigar alfarmar da ke jikinta ga kyau da ta yi san ba za ka ce ta haifu ba idan ba yaron ne kaga ta amsa ba sai da ta natsu mintuna talatin tana dawowa ta samu suna gabatar da tallar azhar ta jira suka kammala kafin ta ce za su iya shiga ɓangaren gimbiyoyin gidan haka suka bi ɓangaren ɓangare don ɓangare ɓangare da mamakin yadda ita ma masarautar tana da girma sosai kamar ta toro a ɗakin kaka suka fi daɗewa kaka ta zage fira da mama yayin da kowa ya yi shiru ai mana ta ce mama ki tashi mu je za ku gaisa da mai martaba idan kika biye kaka ba za ba ta ba za ta bar ki ba to sarkin bayanau ku tafi ni zan rako ta wajen sarkin dariya ta yi wai kin yadda wai kin yadda mama in za ku tafi sai ta tsaya hutawa in za ku taho sai ta tsaya hutawa sau 85 dariya suka saka mama ta ce ku yi ku haka suka bar mama da kaka dama kaka ta yi hakan ne don ta samu zantawa da mama akan aimana da sultan nan ko mama ta warwarewa kaka komai kenan ya sadaukar da takobin ne kawai ba don wani dalili ba ni a gani na soyayya ce ta rinjaye shi sannan kuma yana son daga darajar ta fiye da kowa a gida sun koma suna tattaunawa ganin lokaci na tafiya kaka ta ce shikenan mama mu je na raka ki sun samu har sun bar fada mai martaba ya amshi mama hannu bibbiyu dan kaka ta sanar da shi ita ce wacce ta gazawa ai mana. akan komai ya ji daɗi sosai har ya har yayi mata godiya ita dai sun kuyawa kawai ta yi ya kalli kaka ya ce na bada komai da za su tafi da shi har an saka musu a motocinsu amma dole na girmama mama girmamawa ta musamman mama ta yi murmushi tana dukar da kai mai martaba ya mike tsaye yana faɗin nasan. idan na ce na bata ta zaɓi ba za ta zaɓa ba amma kaka me kike ganin za a ba mama kaka ta kalle shi to ko sillar zinari ko munduwar zinari shine ba za su zamar mata kayan da kowa zai fahimta ba mama ta rusuna ina mai tuba ayi afuwa a gare ni Dan ba zan iya karɓa ba ai mana tamkar ya na ɗauke ta Bana jin kaka ta daɗe mata baki mai martaba ya dariyar manya ya shiga ciki babu jimawa ya fito da wata 'yar jakar yadi ya bawa kaka gashi nan a bata mai martaba ya ji daɗin kulawar ta ga Aimana mama ta matsa tana godiya kaka ta ɗauko suka fito a kofa ta bata kinga saka abin ki a jaka mama ta yi godiya ta addana abin da suka wuce ciki sai dai an sanar da su Aimana tana zagayawa da bakin ne a cikin gidan da ɗakunan tarihi mama ta so tana ganin su gimbiya mai gado ta bi ta da harara don ta san ba a rasa yin wani gulmar mama ta basar tana faɗin wai ina Saratu ne dariya Farida ta yi saurayin Bilkisu ya zo ya tafi da su cikin gari. Ai mana ta yi gaba suna binta a baya. Ta kai su wajen wani gini ta zauna a wani farfajiya ta ce wannan wani sabon gini ne duk girman shi a cikin wani ɗaya aka kammala shi. Da mamaki suke kallon wajen da kuma yanayin ginin da aka yi shi da duwar watsu manya. Washi garin da na dawo aka yi ginin don killace takobin da ya zama mallaki na. Nan fa aka fara muzurai. Aida ta ɗar sanar da kai gimbiya kai gado, gimbiya mai gado ta ce ginin yayi kyau tana miƙewa aka suka miƙe banda aida da jikinta yayi sanyi ta kasa ko motsa kafarta har suka fara nisa aimana tana tsaye tana jiran ta miƙe su bar wajen amma hankalin aida baya jikinta mamaki take kenan hankalin aimana a kwance har ma ta yi wa takobi ma ajiya a masarautar su kenan sultan ba sakin ta zai yi ba aimana ta ce za mu iya tafiya aida ta miƙe samun wani abin rasa wani abin yakan jawo mai mai tunani yakan zurfafa tunani yayin da wasu sukan gajarta tunaninsu mana ta yi saurin matsowa tabbas masu gajarta tunani suna ganin abin da zai yiwu kamar ba zai yiwu ba amma da lokaci me yake bayyanawa ai da ta kalle da sai me dan an baki takobi a ganin ki daukaka daukaka ki ne ko me sultan zuciyar shi har kullum akan jinin shi ne magajin gobe kuwa ba kul karki kuskura nan fada ta ce zan iya hukunta ki hukuncin da ba za ki iya dauka ba na baki azabtarwa mafi girman azabtarwa magajin gobe da abin magajin gobe ba abin rainawa bane ta ida maganar tana yin gaba ai da ta kasa ida zancen ta yi sororo kafin ta bi bayan aimana da ke tafiya cikin zafin zuciya da cikar izza da mamakin su suka rinka gabatar musu da abubuwan kyaututtuka daga kowane bangare na gida mama da ke tsaye a bakin kofa ita da aimana ta mika ma aimana takardar da aka zuba kuɗi a ciki ta ce wannan sakon gimbiya ummi ne ta ce ki shirin komawa kitso da gyaran jiki Allah sarki ina kewarta sosai ta amsa da godiya sai da suka fito farfajiya don tafiya kafin su Bilkisu suka iso sai lokacin ta kula har da Annur suka tafi Gimbiya mai gado ta hau faɗan munafurci wai ba a kula da shi ba a kula da shi an tafi da shi nesa yunwa za ta kama shi Sarar ta ce kin gafa jakar kayan abincinsa mun ma ba shi madara Aida ta haɗe kai tana cije laɓa a zuciyarta ta ce dama yunwa ta kama shi ya mace kowa ma ya huta sai mu ga yadda za a rinka mana tunkaho kuma haka suka tafi kowa yana kewar junansu hankalin aimana ya kwanta ko ba komai ta san sun firgita da ganin irin nasu tsarin masarautar daga sallar isha'i sultan ya isa bangaren mama mama da murna ta baje mishi abin da aka bata ya ji daɗi sosai dama ya yi tunanin hakan a nan ya yi ta tambayar annur ta ce komai lafiya lau baka ga yadda yake son wasa ba ina tunanin kaka tana hana shi rawa daga an fara sai ya kama dariya a mama dariya fa Allah kuwa ya fara wayo ya kusa wata biyu fa yanzu a haka ne amma na ga wasu yaran sai su kai wata nawa ma ba sa sanin ana musu wasa yara halitta ne kowanne da kalar wayan shi sun yi fira kafin ya miƙe ya shige ciki abin mamaki a falon shi ya samu aida ya kalle ta lokacin da take faɗin sannu da dawowa yauwa ya hanya ya faɗa yana cire alkyabbarsa lafiya lau ya kuma kallanta da wani abu ne babu mun gano annur amma gaskiya ban ji daɗin rashin kulawar da ake wa yaron ba cikin sauri ya kalle ta tare da tunanin ko ma menene ta ɓoye wani abu ne me ya faru taya za a ce a yi wani guda ba a ba yaro madarar uwa ba wai sai madarar gwangwani ake ɗarka masa ko da babu ladabi a maganar aida ba shine damuwar sultan ba ya ɗan shiga kaduwa baya so wani abu ya samu yaron shi ganin kamar ya yarda da maganarta hakan ya sa ta ci gaba kenan kuma har an gina wa takobin gidanmu daki a wata masarautar haba sultan aida ya kira ta yana nuna ta kar ki kuma zo min da wannan zancen amma sultan gaskiya na faɗa kai kanka ka san takobin nan yana da girman daraja a gidan nan amma ka ɗauka ka bata bayan ke ya faɗa ran ina rufe idanuwansa ya nuna mata kofa aida ta ga ran shi ya ɓaci ba sauraron ta zai yi ba ta san idan ba kuma magana idan ta kuma magana a ran shi zai iya ɓaci ta fice sumi sumi yana jin ta rufe kofa ya fara sauke ajiyar zuciya tare da tunanin me yasa Aimana za ta kasa wa yaron kulawa bayan ta san shine rayuwar shi shine abin da ya fi so duk duniya ya jawo wayar shi yana mikewa tsaye yayi tunanin kiranta maganar Aida ta kuma dawo mishi ya sa hannu ya dafa kai a fili ya furta hukuncin da kika yi kenan Aimana kin gina wa takobi gini don killacewa ya girgiza kansa tabbas ya san burin mutanen gidansu ya cika sun kuma mallakar babban burinsu a cikin mulki ya danna wayar lokacin ai mana har ta yi shirin bacci sai dai farida tana gefen ta, anur kuwa yana ta zabga uban kuka farida ta ce ko dai wani abu ya same shi ba wani ko jiya haka yayi farida za ta kuma magana wayar ai mana ta horori ta dauka za ta miƙa mata waye mai martaba sultan amsa ta yi ta ajiye wayar ta tsinke tana rungume annur kira ya kuma shigowa Ai mana, ta dauka yana dubawa sam ta yi tunanin zai kare kira ba amma me dalilin shi tana dauka sultan ya fara sallama na jin yana jin kukan Annur cikin sauri yake faɗin me kika mishi na yi mishi kuma Allah ya taimake ka dan maganar ta shike ta kalli Farida da ke niyyar ficewa tana mata nuni akan ta je da yaron falo Farida amshe shi Farida amshe shi ki fice tare da jin kofa ai mana ta mayar da hankalinta kan waya zai yi kuka ne ba tare da amshi komai ba zai yi akwai kewa tare da yaron ganin ba shi da wayo ko bakin faɗar hakan yakan yi amfani da kuka domin isar da sakon shi sultan ya gane nufinta to shine nace idan kin tafi ki doke shi ko ki hana shi abincin shi Allah ya baka nasara ina ganin kamar baran tashi in ba tsuntsayen nan abinci ko kina hana shi abincin shi Allah ya baka nasara ina ganin kamar kamar me karki ida ai mana abinda na miki zaki mayar akan yaro na ba fa zan lamunta ba ba zaki mayar min da yaro mai rikici ba rikici kuma na yaushe sai yi ta min kuka akai shi yasa nake kyale shi ne bacci na ke me kika ce abin da aka faɗa min gaskiya ne kenan ta yaro na yana kuka ke kina bacci kenan ba kya bashi madararsa sayar da ita nake sultan ai mana ya faɗa yana ɗaukar rawanin shi don shiga ciki Allah ya shi taimake ka kin san abin da kike faɗa na ce sayarwa nake ya daka mata tsawa ba na son wasa ta ya zaki rinka ba wa yaro na madarar gwangwani wai da mamaki yadda har an faɗa mishi zancen wata zuciyar ta sanar da ita ba mamaki tunda an yi gaban mutanen da za su sanar da shi Allah ya ja kwananka idan na sayar da tashi madarar nake siyo mishi da kuɗin ai mana wai koko kin san da sultan kike magana magajin nawa kike ba madarar gwangwani bayan naji ko kanku likitoci kun fi bada goyon bayan shayar da yaro madarar uwa na rantse da sarkin mulki na idan kika kuma hana yaro na madara sai na hukunta ki na sa an killace ki kamar baiwar da ba Sultan. Ta faɗa a hankali, matar Sultan, ɗiyar sarkin Biliyam, mahaifiyar magajin gobe a masarautar Toro. Mamallakiyar takobi, sarauniyar matan duk nahiyar. Kamanta, Sultan kamanta, ina ganin hukunci a kaina ba karamin abu bane. Shiru Sultan yayi ya fara sauki ajiyar zuciya, sai lokacin yake tuno matsayinta. To amma yana samanta, dan dole ya sanar da ita kuskurenta. Ai mana, shi kenan komai ya wuce, amma ki kular min da yaro na. murmushi ta yi jin yadda yake magana ya kwantar da muryar shi dama kiran kenan ta tambaya hmm me kuma kike bukata bana bukatar komai ina mamakin dalilin kiran ne ganin ko kaɗan sultan bai yi kewar gimbiyarsa ba ya zauna a bakin gado kewar tana nufin na faɗa ko mutanen da suke tare da ni sune suke gane ina kewar gimbiya hmm. me in kuma kina so na nuna miki na yi kewar ne eh ina son ganin haka yaushe zaki dawo ranar nake son nuna miki kalar kewar da nayi ta gane nufin shi tace ba ka nuna min ba ka nuna min a waya ba hakan ne ma idan na dawo haka kika ce hakan ne ma Allah ya baka nasara idan kika idan kika zo zaki na ihu kina fadar kin tabbatar sultan yayi kewar gimbiya an fada miki har sai kin ce kin tuba da kika kwashe kaya kika banni dariya ta yi ha ba dai wani ihu ko da can ban yi ba rafa min baki ke din ce baki ihu dariya ta yi jin yadda yake mata maganganun barkwanci ta kwanta tana janyo filo ya magajin gobe fatan yana lafiya lafiya lau yake masha Allah fatan an sanar da ke dawowarki wa ya faɗa maka yanzu zan dawo annur ko tafiya bai fara ba zaro ido yayi sai da ya iya zama sai ya iya zama ya iya rarrafe ya iya tafiya sannan duk ina nan eh mana tom ni dai ina jin kunyar mai martaba amma na san ke zaki iya sanar da shi ya ware min shashi na da zan dawo dariya ta yi tana faɗin ni ma bana iya faɗa haka firarsu ta koma salon wasa da tsokana fira mai tsawo har sai da aimana bacci ya fara fusgarta kafin ta ba kafin ya barta washe gari aimana ta sa aka fara shirya mata komai na tafiyarta duk da dai bata wani fidda ranar tafiyar ba da daddare tana ɗakin kaka sai ga kiran sultan yau ma kamar jiya sun sha fira sosai kamar ba su ba sultan ya gama da matar ya gama mantar da ita komai na damuwarta ta kuma kara jinkewar shi fiye da koyaushe da safe umma ta aika a kira ta ta zauna tana gaida ita yaushe kika fitar ranar tafiyar ki ni fa umma ban saka rana ba ya kamata dai ki saka zai yi sultan kawaici yake yi ba ai mana ta jinjina kai insha Allah umma zan fidda idan kin fidda ki sanar da ni ai mana sai da ta kwashi kwanaki uku ba tare da ta kuma tuntubar umma da maganar ba sultan kuwa kira na kira na bin kira suna fira da kalamai na soyayyar zuciya yana jin daɗin fira da ita musamman masalin girmamawa da kalaman aika sako da take amfani da su yau da ta dawo daga gidan su rikaye saboda rikaye tana shirin komawar ta saudiya washe gari sun yi bankwana sosai kamar kar su rabu da ta shigo tana kwantar da annur akan gado ai mana ta ce kin ida haɗa kayan annur kuwa allah ya taimake ki yaushe ne tafiyar tafiyar mu ga nan da sati ɗaya ko sati biyu masu zuwa allah ya kai mu lafiya Farida ta faɗa tana barin wajen cikin mamakin uwar ɗakinta. Ita bata damu da ta koma ba. A zuciyarta ta fara tunanin Gimbiya Aida tana can tana mata salon. Dariya dai tana barin kofar ɗakin. Washe gari Aimana tana kwance wayarta ta fara kara. Ta duba agogo ta ga karfe goma ta san lokacin fitar fadar shi ne. Ta ɗauka tana faɗin Allah ya baka nasara sarkin sarakuna toran giwa kake. Takawa abin tinkahon Aimana. Sultan ya kara jin wata izza ta fusge shi. Duk dai izzar ka na san ba za ka kai shan ba kai littafin daudar gora na daban ne waɗanda ba su ji ba ku nemi daudar gora za ku ga yadda ake sarauta kun san marubuciyar taku belin abdul ba sauki ba na karanto muku shi ya kuma fita ku nema kawai ku saurara ya zauna a zamar kujeran fa ya zauna a saman kujeran falon yana sauke numfashi haka ya tabbatar mata da kiranta ya karbu ya kuka tashi fatan uwar gidan sultan ta tashi lafiya alhamdulillah yaushe ne da dawowarki ya faɗa cikin kawar da duk wani wasa a tsakaninsu daga yanayin kaushin muryar shi ta fahimci babu wasa a tare da shi eto eh ni fa na shaida wa sultan ina son anwar ya fara tafiya kafin in dawo sultan ya miƙe ya ɗauki sandar shi ya rike yana haɗawa da hankici ya rike wayar a hannu ai mana tana jin ana gaishe shi hakan ya tabbatar mata da cewar ya fita waje ne ta yi mamakin hakan shi ko sultan ɗakin umma ya nufa sai da ya gama gaida ita kafin ya mayar da wayar kunnen shi ba damuwa Allah ya kai mu lokacin da zai fara tafiya amin ta ce sultan ya datse wayar yana murmushi umma ta ce kai dawa cikin sauri ya ce sauri nake in shigo yau na makara zuwa fada ta bi shi da ido ya kara dukusar da kanshi na barki lafiya ta gane baya son sanar da ita ne hakan yasa ta kyale shi Sultan yana tashi daga fada karfe biyu ya shige cikin gida. Ya yi wanka ya kira Uzairu ya saka shi ya kimtsa mishi kaya a karamin akwatin tafiya ganin gaggawa a tare da sultan hakan ya sa shi ma uzairu ya hanzarta ya yi komai cikin lokaci sai da sultan ya gama shiri ya aika a kira mishi aida ya kalli uzairu ya ce ki fitar da kayana cikin sirri sannan ki sanar da tafiyar gaggawa ta kama sultan zai tafi mintuna goma na ba abokan tafiya ta su shirya ya yi maganar yana kallon agogon hannun shi uzairu ya fice ta baya aida ta turo kofa sultan ya miƙe bani da isasshen lokaci zan iya tafiya yanzu Aida ta ce, tafiya kuma shine sai yanzu zaka sanar da ni? Matsawa yayi gabanta. Matsawa gabanta ya dafa ta Allah ya wuce zuciyar Gimbiya ayi min afuwa. Bambancin kiran Aida da Aimana yakan kira Aimana da Gimbiyar Sultan ne sabanin Aida da yake kiranta Aida sai dai idan halin maza ya motsa ne yake kiranta da Gimbiya. Aida ta kawar da kanta, haka kawai ni ba za ka sanar da ni ba. Kafin ta ida ya haɗe jikinsu yana saka hannu ya rufa mata baki, ya kai mata sumba a wuya. ai da ta rike shi tana yin lamo a jikinsa sultan ya ce an yafe min ko ta janye jikinta a dawo lafiya binta yi da idanuwa har ta juya sai kuma ta juyo wai ina ne ka ce zaka je lokacin sultan ya matse kafaɗar shi ta mau ya kura mata idanuwansa cikin sauri ta fice dariya yi yana cijin jallaba uzairu ya kwankwasa kofar baya ya jima kafin ya shigo saboda ya ji sultan ya aika kiran aida ya shigo yana zubewa gaban shi komai komai ya kammala Allah ya taimake ka za mu iya tafiya a hanya mai sallar la'asar sultan ya yi gaba suka fito farfajiyar gidan sai lokacin maganar tafiyar shi ta fara zuwa kunnuwan mutanen gidan aka fara yi mishi fatan dawowa lafiya ya kalli jakadiya tare da tsayawa tana ganin haka ta matso gaban shi uzairu ya kalle ta ya ce takarda daga sultan ki kaiwa mama gidan baba galadima jakadiya ta karba tana bin su a baya ta wuce sashin mama sai lokacin ya hangi mama tsaye sun yi karo da jakadiya ta fito ganin tafiyar shi yawaiga waiga yana nufan wajen gimbiya mai gado ya sunkuya alamar bankwana tare da cewa a dawo lafiya ya miƙe yi kofar gidan gimbiya ummi tana daga labule ta ga yana nufowa a kofa ta ida fitowa sultan ya dan sunkuya cikin mamakin da bata bayyanar ba a fuskar ta ce. wannan wace iriyar tafiya ce sultan Ki min afuwa Allah ya taimake ki ta faɗa ta dafa rawanin kansa kamar tana saka mishi albarka ta ce ina zuwa sultan sai lokacin ya ji kunyar abin da yake shirin aikatawa gashi ba zai yi ya faɗa wani abin ba haka kuma baya bukatar mutanen gidan su fahimci ya dade a wajen a wajenta hakan yasa ya ce 'Tarul Bilyam kimfiya ummi ta jinya hannunta Allah ya dawo mana da kai lafiya ya tsare maka hanya sultan a zuciyar shi yake amsawa yana fara tattaki sai ga abul ya rugo da gudu ya fada jikinsa sultan ya rike shi yana jan hannun shi suka nufi bangaren mai martaba yayi ban kwana da shi sai mai martaba ya bashi girman shi bai tambaye shi ba ganin sultan din bai faɗi wajen da za shi ba haka ya rako shi waje aka buɗe mota ya shiga ya zauna sai da aka fara tafiya sultan ya cewa yake ba su umarni ta hanyar faɗa musu inda za su tafi nan fa kowa ya yi mamakin shi a hatta uzair da ke gaban mota bai kawo wa ran shi hakan ba shi ko sultan waya ya jawo yana dannawa Allah sarki ai mana kuwa hidimar ta kawai take a gidansu ranar ta sha baccin rana sosai sosai sai da aka fara kiran sallar la'asar ta tashi ta yi wanka ta saka doguwar rigar shadda ta nufi ɗakin kaka ta samu bilkisu zaune tana waya ta zauna tana janye mata kafa ta zauna kaka ta ce kika zo kina ture ta ta haye kujera har da kafafuwanta sai kika hana ta tunda ɗakin ki ne kita ki tafi ki bar mu mu sha iska kinki ai mana ta ce ni dai ban san me na tare maka me na tare miki ba kaka to ki kwantar da hankalinki na kusa tafiya oho dai marar sanin ciwon kai Allah sarki wannan kenan kai kai kai kai kai duka duka ma kawai a kashi na gaba don jin yadda labarin za ta ci gaba da kayawa kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin masarauta kashi na 29 mama ta yi dariya ta ji daɗin yadda ai mana ta basar duk da a cikin maganarta, akwai nuna halin ko in kula amma ai da bata gane ba don Allah ku ci abinci ku gama a kai ku cikin gida ku gaisa da mutanen gida. ta yi magana tana kallon mama da kewa annur tawai suka ci gaba da zuba abinci ai mana ta miƙe za ta ɗan fita waje ai da ta bi ta da kallo ganin shigar alfarmar da ke jikinta ga kyau da ta yi san ba za ka ce